وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر suka ƙaryata abin da ya zo musu da gaskiya suka biye wa son zukatansu cikin ƙaryatawa to dukkan wani lamari na alheri ko sharri tabbas zai afko a ranar alkiyama ga wanda ya cancance shi